ta ku riki waɗanda suka riki addininku huzuwan izgilanci la'iban suka ɗauki addininku a matsayin wasa wa la'iba suna izgili da addininku sannan kuma suna mai suna yi muku wasa da addini suna ɗaukanku mutane ne waɗanda ba su san me suke yi ba lazi na utul kitab Allah ya ce daga cikin kiristoci min qablikum wa'inda suka gabace ku wal kuffara awliya tun kafin gare ku da kuma kafirai ku rike su a matsayin majibinta wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kun kasance a matsayin mu'mini ba daidai bane mutumin da ya rike addinin Allah a matsayin wasa kamar yadda yahudu suke abubuwa kala-kala kuma hatta musulmai sun koyo wannan sharrin da ake ma addini wasa da yahudawa suke da addinin musulunci musulman musulman dauka suna komedi da shi yau me za su yi sisi komedi sai a yi bidiyo ana sallah wani yana shirme don da ba ma mutane dariya ko a dako gawa ana mata sallah a kwaba wata shirman addini ba a wasa da shi da sauran al'amura wanda ake yi ta addini ko kuma a raka tambayoyi kamar yadda 'yan komedi suke yi a yi tambaya ya halatta a kaza wani ya zo ya ce ya halatta a zaka daga rogo ya ce in umm, ubanka in yamuri ne ba wannan wasa da addini ne wannan suna taya yahuda yagan addini ne a fakaice yahuda suke fara yaka, ko a nuno wani yana sallah yana sallah shi kenan ya yi ruku ya yi sujuda yana sujuda liman sai ya tashi ya kara gaba ya su a cikin sujuda ko a nuno wani ya zo ya tsaya yana sallah ya aje wayan shi wasu su zo wuciya su ce su tura shi gaba a matsayin za su bi sallah su dauki wayan su kara gaba wannan wasa da addini ne Allah ce la tattakizu allazina takhazu dinakum huzwan wa la'iban min allazina utul kitab wal kuffara awliya kar ku sake da wasa wa'anda suke wasa da addinin ku rike su a matsayin masoya ko ba kafiri ba ne ko musulmi ne in yana wasa da addini wai ka shari'a ta addini ka ce wai wasa kake yi ba a wasa da Allah Allah ya fi karfin kai wasa da shari'o'insa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zirun yanzu ku da ayoyin Allah da manzon Allah kuke musu izgilanci yanzu ayoyin Allah shine ya zama abin izgili ko mutum ya ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya soki hadisin saboda hadisin ya yi karo da ra'ayinsa da sauran al'amura ko mutum yana ya sha bid'a ya ƙoshi ya rika sukan hadisan da suke nuna koyi da annabi wajen sunna da wayannan duka suna taya yahudawa isar da manufarsu ne allah ta'ala ka shirya da su sai yake cewa waƙala ta'ala Allah ya sake faɗi a wani ayar ya ayyuhal lazina amanu ya ku wanda suka yi imani la tattakhizu aba'akum kakku riki iyayenku wa ikhwanakum da kuma yan uwanku awliya a isnistahabbul kufra ku rike su a matsayin masoya inistahabbul kufra alal iman in matukan iyayen naku sun zabi kafirci akan imani to kar ku rike har iyayen ku kar ku rike su a matsayin